والذين تعرفوا إلى الآيات ولمن تكلفوا أن يوفق آيمان وتنقلوا عليه كشكشك akwai masu kokari wajen gyara ayoyi akwai masu kokari wajen ɓata ayoyi da waɗannan da suka yi kokari suna tsawon da kokarin su bi irkan ayoyi na wajen ɓata ayoyi na mu'azi ne kuma suna ganin sun doye suna ganin sun fi ƙarfin ayin musabihin da lama suna ganin suna tserewa da yi kawai ko suna za su tsere yin ne da ne kawai suna da ta'ala da asawa da kama ba a tashin jama kuma ba a kowa a rasa shi kawai amin da suka fi ke to ya aka yawa a dawo wa'in za suna da alaƙa na hijira ta annoba mai tsanani أعلم ويرى الذين أوتوا العلم kuma masu ilimi sun sani to masu ilimi suna sani ai mun mu ahli kitab na ahli kitab ta abdullahi bin salam kama abdullahi bin salam yana da cikin mu na ahli kitab kuma ya cikin na da wa tabi da shi da abokai ne wato kama ibn salam da abokai ne alladhi suna sun sun san الذي أنزل إليك من ربك القرآن بلى وكمال تأمينك سنة بكيان هو ضمير أخيه لا أمن لا محل له من الإعراب وسوسن الذي أنزل إليك من ربك لم يقبل أشخاص بريك لتغيير ساعات في البشر ويعلم كما يأتي وعلى ثلاثة وأكان مضاري العميد أن يرجع أي أنباء ذو العزة أن عميدا أن الولد أن الولاء والحق مرجع يا الله يا عزيز يا عميد نحن سيارنا بعزة يا أعمل أعمل فقلت يا من أن تجاهر كامل دقا منهم وما تقال من الإيمان بذلك فشريع مخشية إياد إياد بالدنيا فقام شهر بركة kuma ka nuna to Allah ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa amin kare mu daga sharrin sanannu da wanda ba san ba kare mu daga sharrin koyayyu da bayanannu da makiya da makiya da ka kare mu daga sharrin ya Allah amin ya Allah amin wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أكثر على الله كذبا نعم به جنة وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد وقال الذين كفروا أرسل بعضهم ساشا كاريسنتي على جهاز التأكيد فوق المعمال كما سوى لبعضهم بساشي ساشا كاريسنتي مساشي وأن قمنا ذلكم على رجل كنا قوم بها ومنكم منكم محمد da ينبئكم والذي باقوا العباد أن يخبركم yana ba ku labarin an kun shiga mutu su idan kun ku. aka sa ku kabari aka gudunce namu aka daddace ku kwafi ito aka gudunce ku kullum ma kan kowace guduncewa jama'a na tambayi wato an ka daddace ku إنكم الذي خلق الجديد من وين وأنا ثم ولا نتقنكم من وين wannan mutumin shi ne zuwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abdara shi ya tsara ɗaya ne da fasi da Hamza lil Islam aka wata da biya an hamzatu wata da aka Abdara an mari kadiba shi ya ƙasa ma Allah ƙarya na fi a ga wanda ya ce ne an kama ko an a ƙasa sai an tashi shin ƙarya ta yi wa Allah an biyu da na duku ko hauka ta amai don um, mahaukaci in ya yi magana ba a cewa ƙarya ta yi ya kasan ne ke ma mai hankali ta yi magana a cikin ya yi ƙarya amma mahaukaci sai dai a ce ya yi hauka to shi na suka ce shi ya kare ni yana da asali ko ko ma mutunci na bukata ta kare wannan magana ya ya muku ana gashi hmm. an ji mun a akwai yana da zai ga wata tsada mai wannan yana da ne a wani muku ana gashi shi a bukata gare shi hukumi na kana tsara an da ke ba ya da zai bal ladina la yu'minuna bil akhirah sai waɗannan da za su imani da ranar lahira a mushtaniya lahira wanda ta kunsu araba a tura arabi akan tara mutane da ya araba da matsaya Allah to waɗannan da suka ƙaryace abin nan suka ƙaryata wannan Allah ne na ra'amun da ra'ayatu wanda ba su imani da ranar lahira game da tashin kiyama sai arabi game da araba ta duniya kuma duniya mil kuɗin hannun of saboda a kowace da wannan wato mil kuɗin birane da firfikin ne a daɗi na saboda i san iya an samu suna ciwon da hali za su haɗa cikin alaba a daɗi masu suna da wannan I saboda I suna cewa ai ba wani tashin kiyama ko mutu So domin sai an ci kowa mutu got a kai a sa ka mai The abin da ya aikata wanda wanda ya aiki ba ya san ya aka abin nan da ya kai mara kyau an ce na a tsara na gwada ba kuma ya ce shi shekara sun suka ce an da za yi ba da wani tashi ya wato wato ana yake su su a kai abar suna cikin abar wanda na ne yi suna cikin wata wata amuri da ana yake gaskiya yi da kuma ile za ka dawo da gaskiya ba ka dawo da gaskiya ba kun ga a sanin an da wani suka yi rabuwa da su ba da wani yake أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نكسب بهم ونرضى أو نكسب عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد مريب. أن أن أن منيب. أي ما قام أبينا أحمد وراءه دعوة الشيخ Jika doa doa nasional bersekerja bahwa bersekerja bahwa Indonesia bersekerja bahwa negara Indonesia hmm और नजर आ रहे हैं किसा कौन सा कौन सी वाली है कौन सी किस पर वो करे आज तो या ये किसा मोर ये क्या ऐसे क्या है वो आप उन गैर मास्टर मतलब कौन सी वाली गुम की ना هي السماء والسماء فيسعى هذا الفردوس بأعلى أسواق وفي قراءة مثل أفعال الثلاثة الدنياء وأبنى أولا يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن يشاء في فيهم الأرض أو يشرك عليهم كتابا من السماء قمنا وأتوا بالله وإن في ذلك للي تكون المرأة مرأة تكون عند أكيدين إن في ذلك المرأة من تكون عند أكيدين لا آية آية لكل عبد منيب يكون بعض من المكان أما إذا ذلك السنة ينفع وأن دبارة أبائي ما سمعت أبني بريك عنها آمين إذا نظرت السنة da kan ya ba ta yin da ya da duniya da cikin wannan dabari da ake cewa kuma da amfani da wato mun ne a rayuwa da wato akwai aya da duk ba mai dawowa wannan da ana kuduratun bari ya yi ya yi nuni a kan kudura an da kwana da wani to wadar da ya yi nuni ana kuduratun bari wato ya hujja da kudura an da ke an da yana da kai an da ba وما شاء استعمل فيها العمل التقليدي والرجوع الى الاداء وانها انما هو بالايمان فلذا اكلني بالتجنب لان لان وقتها ايمان اي امور لان لا يستعي اهو ان يستعي وهنا وانا اخيرا شيئا في مراوغ ولا امان الثاني نعقل عليك عليك عليك تقريبا ايمان wani halitta kimo a tafki da wannan tunanin da a daidaitu wai kuna a ɗan asali da hankali ingantacci wanda ba ya fara mai da kariya wato sai ya fita Amin. Amin. wawa an ne tsawa mun misali shi ne tsayuwar tsari inna ma huwa bi imani wa afata aida ma tsari bai ingantuwa bai sai da al'amar tsari wato bayan an gyara imani da kuma al'amar tsari to shi tsarin kayawa fa ka ce Allah yake wa ta'ala ne da ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد

kuma yanzu Allah ya ba ka irin da tsari da kasan kwari in dai ka iya godiya tsara godiya in dai ka iya godiya a kun gani idan Allah ya ba mutum na alƙur'ani in dai yana aiki da shi ya tsara ko ta ko ta dukiya kun gani ne mulki ya zo ya gaishe ka mai kuɗi ya zo ya gaishe ka mai ƙarfi ya zo ya gaishe ka mara ƙarfi ya zo ya gaishe ka mai lafiya da zuwa gaishe ka hmm. mara lafiya da zuwa gaishe ka namiji ya gaishe ka mace ta gaishe ka ilimi shi da ya haɗu in ta ka aiki da abin da kwa gari yanzu ga ga amajirai da malamai a malami sai ya fi gina alhaji ya yi dan koyo wannan ilimin za da aka tsaya gare ba bai aiki da ilimin ba in ka aiki da ilimi kowa zai bi ka don magana Allah ta a cikin hadisai aiki da ya Allah zai ta kowa da bisa saboda haka mun bai wa annabi dawo da wannan fara da lissafin Allah ta ya buƙata suna ya ci babu ya zo a tsoro an wato ke tafi ta hanyar annabi dawo an gobe a awa ne bi kafin hamza wata shi da wawo sai an ce awwad ne ba wato awwad ma'anarsa amurin na ta'awudi umarni na daga ta'awudi menene ta'awudi a sarjiya wa huwa sarjiya abin nan إن وأظن إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ودعوة بأن سبحانه وتعالى أي ارجعي وكيل وكما لم يكن في ومعناتها التدبير حوري اي تدبير بلا ذات الرجع اما معناها فينا اعتقد تدبير يسمين وعم تدبير وعلى ما فيها وما المعنى قبل ان هذا الرجع وقرا بأبنى بدم حمراء وتدير بأبنى حول وتكون الوالد wato shi ko ma'anarsa amur min aba ya wato ya dawo kuma yana dawo ai wato irji'i ma abu bisa biyu zuwa su amma bi ma abu bisa biyu da dawo tare da amir dawo da biyu da biyu malamin Allah ya ba ka da Allah ka fara ka sai ka ga abin da haka da kan bai maka da sai ka yi ma'ana abin da kana tunaninka a saka da sun kai ya bi ka sai ka yi bi ka ba ka ganewa sai ka fi haƙi sai ka ga ko ina ka shiga in haƙi ka sai rami sai ka ga haƙi na mawala wanda na kayo kai ƙafi sai an aga ka wani sai ya ce shi kawai a da bai samu ba. Ka ga haka, bai haka nan. don da wasu muna da damar samun kawai a ka da ka haƙƙi sai da an ka ai mana in ka bi Allah na kami na ni muku da ba shi kaɗai ba ko kasuwanci ka yi za ka ga taimakon Allah sai ka kana ta ciniki kana kuma sai ka ga mutane na amince maka saboda kana da amana ba ka da amana kowane bangare za ka ga sauki in ya kai aiki da amma da wuduwa aka fi zuwa da sai ka yi tasbihi shi don baya da mutane mutane ka fi ji shi ba lokacin bai da jama'a aka ce Allah ya ke zuwa sun ka kawo sun kawo aka zana an kasa jini wa ɗaya da sun tsari kuma da na tabi adama alama hannun ya ji ba wato wa ɗaya ai wada auna mun kakiri abin nan jibani mun kakiri abin nan jibani kuma mun kakiri a wuri tsuntsaye da duwatsu muka kakiri wato don su tsawo da ya ta ta abin nan da sabbin ma ma'ahu ka yi ta bi tare da shi wa anan na da wa hadida kuma yana tsewaita tabbinin biyu shi kuma yana sauƙaƙa abin da biyu ya yi tsanani ko mina na ya yi tsanani tabbini na sauƙaƙa shi saboda ta da yawa da tabbini wa anan na da wa hadida sai mun ke mai baƙin ƙarni wanda kami ne ba a taɓa narke na kowane da shi ba makana biye da yi kara biyu in ya ɗauki matsayin ƙarin ƙarin sama sai rika kamar gari kara biyu kamar gari ya koma to wannan abu da kun ka gani ba ga annabi da yawo da kai ba gaskiya duk abin da ya yi tsanani da biyu na ɗaukar shi ba wani bakin ƙarfi ɗaya ba kun gani wato lokacin da al'amari ya yi tsanani وإن يونس لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون ولولا أن كان من المسبحين ما يا أنتم ما تبجيه lalabe ka bi badani da ya zanna cikin ciki shi ila yawan yi wa a kuma har zuwa ranar da za a tare shi kun gani wannan sarari na da an ka hukunta mai shi ya ce mutum ne zai ya zo ya lalaya to sai wannan sarari da shi ya mutunci Allah ya ce to an yi sai zan tafi an yi sai zan tafi ku dibi masu gona suratul nun masu gona da sun kake yin tafi an ka gonarsu ai abokinsu ai na muku أوسطهم على ما قل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا يا إنا كنا ظالمين. أي أوسطهم بطلت من kuma mutuncin su ko da wasan su ya ce a rama kullakun ban gaya muku laula ta sabbi ho hmm. ni da ba ku sani ba kazan sai suka ce su ga rabbi in na kunna zalimi sarki ya tabbata ga ubangiji mu su ga hana rabbi na suka kama jirgi da ko muka kama za su yi jirgi ne ya mutu a masa kuma muka kama ta da wanda an taba su gona ta yi wa ta kama wato ba abin da an ka ba su ya tsara wanda ya kuce mm. to shi tarbihi haka nan na yi duk abin da ya yi tsanani tarbihi na sauƙaƙa shi sa kuka yi mana fitowa ko yawaita tarbihi don samun sauƙin matsaloli idan Allah subhanahu wa ta'ala bai nemi mutum da amiri ba baya ana shiga yadda aka a amiri idan ko yanda yake da amiri sai ya ana shiga yadda aka samu amiri ko yau da tarbihi ta koyawa ta shiya wanda ana da dawo da tasiri ne an hore mai duwatsu an hore mai tsuntsaye an amina an hore mai abin da ba a hore ma kowa ba wato kare kawa haka ne tasiri ne da an da ke makamun da ya kawo mana tasiri ne na hana Ana yi malamin wasa da gashin da wannan kayan da muka nasi ma to ta aikata tsara gashin riguna masu kai aka kulle da da shiya. ai duru an kawarin wato manyan limon sabuna dogaye ya da wanda duka wanda biya saka yana shirya a tana jan kada wa kaddar fiskar amma kuma wato ta kwatanta fiskar wajen wajen saka ai na tsajiyar tsoron saka ko annan yi gona kila an ke misali na sarrafa wanda ka yi waɗannan riguna ana ce mai saura ai ijalo da ya haifu sanata karfa wato da zai ya ci lokacin da tsaye ne da kowane gini ya kai yi da wani wa amalu ala dawo da ma'a da ya ku iyalin dawo da su da na da dawo da su a yi ta na kwarai in ni da ta amalu da basiru ni ba mai gani nake da abin da kuke aikatawa inni bi ma ta'amalu na basiwa ni ne gani ne ke ga wanda ko ka aikatawa wa mu ja ni kun bi ni ta ta samu ko da an ko ke aikatawa bi isharatu sunna akwai ishara ila wa bi da kadin da wajen cin sana'a kusan ina ta gaya tafsiri na da duk ina gaya wa matasa kowa ya yi sana'a hmm. kuma kakkai zaune kana wa'in wai kai ba sai ya karama sana'a ai ne karamar sana'a na wanda aka dubu goma yana sauran ka da ya ai in yi ma wani abu kana so ka ce kai ba kai sana'a ne ba duka ya ba ita abin da ya samu dubu goma ne tashi ne kana rayuwa ba ta yi sai an ci abinci rayuwa ba ta yi sai an sha abin sha rayuwa ba ta yi sai da sutura sai da tara sai da tara to duk ba a samu waɗanda sai da kuɗi kuma ba a samu kuɗi sai da tara saboda haka kowannen ku ya samu sana'ar da ya kama ko da ga wata abin da kaka samu bai da yawa ya yi ba ka samu hmm. abin da kaka samu ko bai da yawa ya yi ba ka bani yau da gobe wa da gobe na ya an samu kamar wata rana a biya wa Ne wannan in na in dai fara in dai fara saboda haka wani mutum ya koma ga inuwa in ta jari kai ba ɗan makaranta ba kai ba malami ba ka koma ga inuwa in ta jari ka koma wa ka karatu mutane kana fara to wannan na cin daɗi su ba su taimakon mu kai ina kai yi ta ita ma ka shigo da kuka zuwa Allah ya taimake mu amin yana muna ko da ji ko ma to yi dalilin wanda akwai abin da fi isharatu ila wujudu da tafi ko wanda akwai da wajen sai sana'a da kare da hada da gudun bukata shi annabi dawo da ba kullun sana'a sai kiyaye akwai kwanukan da ya keɓe na zuwa daga kuɗi akwai kwanukan da ya keɓe na haramta da mutane waje ala baƙil ayyami waje ala baƙil ayyami wanda ya ne ba kwanukan da ya keɓe na daga kuɗi daban sauran kwanuka ya keɓe waje ala baƙil ayyami ya tsaye sauran kwanaki wanda ya ne da sauran kayayyaki zai ibada su zai ibada فهذا عندكم في كثير من الحقيقة وأن لا في عبادة كثير من الحقيقة وأن لا في صلاة أي أبنا قدر ذلك في ذلك الأمر يا قدر وأن الشمال أي شمال وتركنا قدر ذلك قدرنا في ذلك أولا ثم علينا ولا تشغله في أوقاتك بالتحديث شكلت تدلوك من الكلام kaka ke kai kullum kana kasuwa kuma ba a kawa kaka ke kullum kana gona ba a kawa sai dai ke ke da yawan da lokaci mai tara wanda lokaci mai tara bal hasin fiye kudu ba ko kokari dai ka samu sana'ar da za ka samu al'udu Abin da za ka yi a wajen sauran da ake ba samu lokaci wanda cikin wannan lokaci ka fede ɗan da zai za a samu abinci za abinci ya dole kowa sai ya ci shi wanda ku san da sani za a muku abin da kuka sani na da kai ko ku ya fi ya ci abinci wanda nufin shi a abinci ba da sani ya kawo da mutane shi da rai dan da a awa ba da kai na ka duka gani na kai awa ba da kai ba zai ke saboda haka tun da dole na sai a ci shi a samu wata hanyar da aka samu kuma a diga yana samar mastagin bil ibada in ka samu abin da za ka ci da sai ka shiga da ibada shi yasa kuwa ganin mai gidan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shahara da ibada abin da sa in yi noma da kaka gona sai yana da gona kai ba sai ya samu wasu waɗanda ɗan noma gona bai kai gona ba kuma bai zuwa gona ko mai taɓa zuwa gudun rayar da amma can yana mafi wanda ya ka aikawa ya samu masu aiki shi aiki ta gona in an hake kaka akwai kada ɗan da aka yi za mu raba abin da muka samu kashi shara ko ku ɗauki da rani da kai to wannan abin da aka samu sai ya fi da abin da ke fara guda ya yi da daɗi ne ba da ɗaya da ya fi da gida a kasuwa to amma kai baka ajiye ba kama kowa ajiyawa. ko ba kai kowa ka dinna Allah ya gafarta amin wa li sulaiman riha wa li sulaiman riha guduha sha'run wa rawahuha shahr وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير وسكن لسليمان ربيع شيكو عمل سليمان مهوري ليس شيكو ربيع مهوري ليس cewa yi mutane su sai sun ka ke tuwa rai sai wani kai yake ceto a kai jihadi sai sun ka ke tuwa sai jibi kai yake ceto a kai jihadi sai sun ka ke tuwa sai yi rantsuwa da Allah zai samu da iyalin mai tsarin ko wace ce ta hanyar ta shuga don ya sai ya ci da shi wannan bukatar da ta biya ba domin ba a samu biyan ba jiki an ka samu kuma wani jiki guda yana da dawaki sun ce a fito mai da dawaki wanda ya da inda mata da kuma mai kowace ba ba dukkan da ta da ba. sai ba su ana ya kuma da yawa yana gani har lokacin sanar da aka yayi sai ya ɗan shagala saboda kallon zuciya na ko kuma zuciya ta ya fawa hmm. sai ya ɗan shagala lokacin sallah ya wuce a kasawa ke da ana ya kasawa ke da sai a dawo da dabbobi da aka na wani ya yanke shi ba su a tsara da rawa ita ya yanke shi ba fara rama to ya yi wannan saboda Allah ba da kowa ba saboda an da yi wannan don zuciya ka ta shagaltar da shi daga Allah ya ci shi abin da ya shagaltar da shi daga Allah zan rasa da shi Allah ya yi shi وفعلا في همومهم وكأسامتهم وكأسامتهم وكأسامتهم وكأسامتهم saboda Allah to yanzu kai ku ga a hakika inda duk za ana sai ke kowa ya ga na jari ne da za ana jari zai ke a jari mu sai a jari kowa ya ga dan kowa ya zanna da sana sai cewa Allah ya wa sahara Sulaiman ya mun kore Sulaiman da mutan da da da abin da tafi wato wa da malamiya ko kuma abin da a karamin ƙaddara mana wato guduwa da da da da da da da da بمعنى الصباح ممكن الصباح إلى الزواج دول إلى زواج الشعر من الزواج في زواج الثاني زواج كان يعرف قبل أن وتهيئ بسيطة وضع بذلك كان لا أن صباح قبل ما يا لا ممكن أن تشتغل في شيء لك to in ya hau iskannan tahiyar da ta kai da tsari zuwa rana ta kai ta yi zawali daga tsakiya da wasu sai sun yi wata guda a musu ورواها حتى لما رأيت التباين زواج خيرها من الزواج هي سبب الزواج إلى الدروج جوعها ولا ما شهر هي وأبداء أن في رجل هي وأبداء أن دروج زعيمها ومن شيء أن لا يكبر ولا أبصر شيء هي أبان فأنا أبوان اللي هو من الكبرين إن لا يكبر آه. شيء كبرين وأتنا لو أين الشيء كبر sai muka hore ne ainihin darma wanda darma da aka haɗawa da bakin ƙarni ana gado jenga da aka yi ƙarnin can baki an hore mababa ne shi hmm. darma gada aka da ga yayi ita ko an hore ma ba an hore na Suleiman an an ha darma wa ujriya aka gudanar da ita nan ma'abiri daga maginarsa yan baku yana yana tsakkuguwa ta jirin mani in ya so ya jawo dama kusan dama nan ke ba ta kai ya jawo ta kamo da kuma kuma ruwa na gudana yin ta yi ta gudana ta ruwan dama gudana ga annabi annabi sulaiman alaihi salatu wajen kamar yanzu mu masu samun shi idan kai waki da gari ka daɗe kana waki da gari dama sai ta shanyi ta koma babba sai ta koma a kawa. Hmm. In ta koma a kawa sai mutum mashin gida na tsira na sai a nan ke mun da Sai su haɗa ga wani abu nan wani ɗan karko da aka yi su na ɗari. Sai su samu ta sai ta koma ruwa. Ita dama sai ta kuma ruwa. Sai ka waɗuwar kaka ba a yanka a ita. Sai ya zuba ya yi. yanzu ne ka da yi ya sa ya ba ka masu da masa da ko biyar amma manyan sai dama tun zamanin annabi Sulaiman a kan mugun ne ta tana gudana ruwanta wannan sun duka wato asili mai kyau da jini a asalin ta wanda annabi Dawud ya shi ya fa kawo mai mai shi da ya ne ku abin kwarai iyan ku kuma zai abin kwarai iyan ku kuma zai ku ci ba wa amalan nasu da yawa a amalan nasu ila da yawa aikin na mutane kai da dama har zuwa yau min ma wuce da yana cikin gurin da aka ba Sulaiman yana tara da makaranci التي وقيها سليمان ولا أتبع سليمان ولولا هذا دون أن سليمان من ما لا نتحاق غير مباح الملك أبدا أحد المباحث لأنه لأنه قبله لم يكن يمين عاصم ما كان أمر إلى غير مباح الملك أبدا لا منايا ولا إليها هنا متابعة الملكية كوبا متابعة الملكية كما وفتنا له من الفيلم كما وصفه إليه wani abin da a wani iko na aljanu cikin a akwai manya a wani ne da yi waɗanda ka yi aiki gabanin shi a musulma a sunan ne bayo a sunan ne hidima zikin da rabu ya amma da Ba babu sani babu tsari babu wani abin da iri da irin da rabu da izin wa'ani وما يزيد منها الرق وان يكاد الاشياء دنا من يقوم من سليمان الباش الحمد لله الذي يقوم من وقباش إذا الملك في إذا سليمان دون ذكر كتيجا دا أدرى كتيجا سليمان نزلت هنا على السعودية دا وأنا سلام على السعودية هل أمنا في الدنيا مدام الدنيا بأن يدرى بأن يدرى ملك بصوت أبنى منها wato da an yi bari ba mu mako wani mala'ika da ba gai ke sauƙin da kula a nan ha wato sauka jarbatun tsohon wato gudu guda wani da ƙone shi duk aljanin da ya saka, mala'ika ka yanka mai bula da sauka yin duniya kuma ma mai rauni shi suna wani rashi bai bugawa amma Allah ka sa mala'ika ya buga ku gani shekaru bai aiki ba kun gani duka wannan da tasiri ne wato wanda ya samu daga baba ne wanda baba ne ya samu daga Allah saboda to kuma ku yi wasu ibadun nan da kuka biya ku yawaita sun ji kwanan da suka wato ku yi hankuri kaka ke ma kowa da na yi tasiri ba samu ba wakawa da ji wanda za ka yi wa ka samu ba wakawa ba Allah kawa ba to jira Allah ah, ya ce إن كل a فكان في saboda haka jira lokacin da ya kaddara almirin da zai goma maka za ka zama shi ba gaibi ba mutum gaibi ba lokacin da ya kaddara sannan na ba shi hmm. da su a zanen da sunan ya awa nuna rahama يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا

sai a sa suna yi wa wakila amiyatu murtada ko kuma an ce a mahari wato gini ne masu tudu sama kwarai ya faru ne na gidaje wa'anda yan za a hau zuwa wani su sai a karkani wasu mataki wata masila da kuma hotuna jama'a kirkani wa kullum shekin masu tsawon shi duk wani abin da ka kan nuka shi da wani abu ya kasance har tsoron hotuna min na hatin wanda aka yi da darwa wata jajin da karawa su gani wani hannun da hannun shi ma nau'i ne na abin nan su tasowa su samu wala da kun istihadu tsoron haramun su shari'a da rikon hotuna da shari'a a nan su da ba a haram ba da shari'a mun rikon hotuna masu yin harai da haram amma da shari'a da rikon hotuna masu inuwa ba haram ba saboda haka shi yasa aka hore mai wanda kajjawa da kamar tarki wato kamar wani ɗan ƙaramin tarki in kaga wata tukunya jam'uwa abin nan jabiya wahiya haudun wato tarki kabiru mai girma ya shami'o ala aljihuna. wato in an ka dawa ita tukunya guda da ta yi girma kamar sarki in an ka dawa abinci da ita o alal jafanati alfu rajulin mutum dubu na taruwa ga tukunya guda ya akuluna min ha suna cin abinci gare ta mutum dubu suka kewaye tukunya guda kowa sai ya koshi Kunga ne ma'ana tukunya kamar sarki, tukunyar da mutum dubu ka zannawa su ci abinci kuma bai kare ba kun ga ta yi kama da tarki don ko tarki in karami na mutum dubu sun ka sha ruwa ne suna karewa wa ya ce da manya-manyan tukane masu ƙahahu ƙasa irin tukanen gada aka yi masu ƙahahu da aka aza su bisa tukane masu ƙahahu a ƙarƙashin ƙahahun ba a murhu ƙawawansa su an muru ƙarƙashin ƙawawan aka hasa wuta sabitatin wayanda suke tabbatattu laha ƙawa'im suna da ƙawawu shi suka ne, la ta harrafa an amakina duwa da an kai tukin to ba ta gushewa daga bagiranta ta kadu minar Jibali da duwatsu aka yanta bil yaman can yaman yus'adu ilaiha bis salalimi ita wannan tuka ne in za a hawa a gani tuwo ya dahu shinkawa ta hu sai an aza tsani sannan a hukun sama aljannu ka tuki ne in aljanni ya kama ya sa mata muciya don dai an yi ta bata bata kallewa na da ya kalle ta wajen tukin ta ƙarfi ga aljannu kuma an hore musulmanu su hmm. ya hau sama ko ya tuka ta sosai ya ta kwasato wannan ana ba mutane mutum dubu su taru su da tukun ya kusa wannan kunga baiwa ce wadda kuma da addini aka samun ta ko gozo mutum ya rike addini ala Dawud da ha iyalin Dawud ku aikata godiya a wannan baiwa ku yi godiya ga Allah ha da da aka nan shi ala ku aikata shukura ya ba wa qalilan min ibadi shakur masu gode mini cikin na ba su da yawa ai al'amil bi da'ati wayanda ka yi aiki da da'a ta shukuran li ni'amati ta cikin jama'a ba su da yawa wayanda Allah kawa yawa godiya su kamma ibada da kyau yace cikin bayi dalilun ba su da yawa da kai maka godiya da neman da ka ba su falamma qadaina alaihi al-maut falamma qadaina به إلا دابة الأرض تأكل غنساته فلما كرى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تو دو ونفا fa بوان da kun ka بيبر an hore yana nan tare da mutane ne yana aiki aljannan ga shi kawakonsu da kai ne duk wani aiki da kaga ya tabbata ya samu kulawa da masallatai da makarantu da masana'antu wadda duk kaga ta tabbata ta samu kulawa duk wanda bai samu kulawa ba bai tabbata shi sa annabi suleiman na nan yana nan fake har da zazzabi yaka ji bai da lahiya amma ga shi nan yana fake da aljannu suna aiki falamma qadaina alaihi ai ala Suleiman al-mauta lokacin da mun ka hukunta mutuwa ga annabi suleiman annabi suleiman bai da lahiya amma kuma bayan Allah na gari in Allah ya sa su aiki ba su bai ko ba su da lahiya in Allah ya sa su aiki bayan Allah na gari za su yi gobe da iyawarsu kun ga akwai bukatar gyare-gyare ga yadda muke sai ka shige gida wai zazzabi na kai Ba yi hito masallaci ba zazzabi ya Ba ka hito makaranta ba zazzabi ya kannin sai ga alhaji ya biyo ya ce a kiro ka ga alhaji nan bakin garka yana jin sai ka gada ya lallabo ya hito sai ka gada ya lallabo ya hito alhaji ya yi Allah Allah ya yi kira ya ki zuwa alhaji ya yi kira ya fito ya bi to wannan ba daidai na ba shi za kun kaga lokacin da Umar ɗan ka bi wani karatu da muka yi da kunan cikin shawar suna Umar bai ga yaro ba kullum ta aka sallah asuba ranna aka yi sallah asuba yayi wayo haka bai gane ba sai Umar ya hito zai na kasuwa shi amirul ne ya dauko dila sai ga kai zai na kasuwa sai biyo garka su yaro na sai iske uwa ta zaune bakin garka ya yi mata sallama suka gaisa ce na ɗankewa ne ba mu gan shi masallaci ba yau ta ce ba shi da lahiya shi yasa bai samu zuwa masallaci ba bari in kiro maka shi sai ta ce ta kiro shi amirin mumini na kiranta yana ta umar bai gaisai ba da ciwon ne yace Allah ya kire ka masallaci ka kirwa ni amirul mu'minin in kire ka wa anni ni in kire ka ka dawo amma da Allah ya kire ka ka dawo yayi ke mai fada yayi mai fada gaban uwa kai kana iya hitowa eh alaji ya dawo amma eh alaji ya tuwe aika kiran ka kana iya amma eh Allah ya aiko kiran ka ba ka zuwa subhanallah kuma kace na Allah kake Allah da yayi ka to duk irin waɗanda abubuwa ku rika lura da su a gyara shi Allah ce ya ƙulla hamas ta mastata'tum to kana iyawa to ka yi wa da kaka iyawa to ni da ƙi wa da kaka iyawa sai ka koma gida kuma yi eh, wanda Allah ya taimaka su ko suna yi ko da ƙarfi ko babu ƙarfi ko da layya ko babu layya kuma in kaga Allah ya taimake su ka koma kana kawar kana ta wada cewa mu ka wahala mi kakai makyacin ba kace ku ka wahala mi kakai to ku lura da wannan hmm. annabi Sulaiman yana nan fake da masu aiki ne har mutuwa ta shi Allah ya ce lokacin da muka hukunta mai mutuwa ai mata ya mutu wa makasa qa'iman ya zanna mace ka'iman yana tsaye ala asawa sai ta ga sanda ɗaya sanda gare shi kun san sandar da kuka jin kuna suka Qur'ani ya taho da ita bai taho da musabaka ba ku mm. ga taron ko kuna yi amma sandar da ya taho da ita kun soke kai ne aka da wanga abu ku ce abinda kuka so shi ɗaya addini abinda duk ba ku so sai ku ce ba addini na ba kai jama'a ku ji tsoron Allah wa abinda duk Allah ya ce ku wadai wadai ya ce ko kuna iya ko ba ku iya ko kuna zo ko ba ku zo Sulemana yana bisa sanda ta yin mutu Waljin da ta amalu aljannu ba san gaibe ba aljannu suna ta aiki suna ta tukurin gina da ya sa su alhali ya mutu bisa ga sanda ta sanda ta ya kai kasa ya jinyira gare ta sanda ba ta faɗi ba shi kuma bai faɗi ba yana bisa sanda Waljin da ta amalu aljannu na ta aiki tilkar amala Shaka wayannan ayyuka masu wahala suna ta aiki ala adati ga wanda sun kasaba la tashuru bi mauti aljannu ba su san cewa mai gida sayyidina annabi sulaiman ya mutu ba hatta akalat al-ardatu asahu har sai da eh, gara taccen ya sanda sai da kasa yayi kwanaki gara ta kama sandar sai gara ta canye sandar sanda gara ta canye ka saura ɗan guntu ta yi da canyewa nauyi ya mata yawa sai sanda ta kalle fa kharra kan sai Suleiman ya fadi ya mutu aljannu ba sani wa kun bai da lahiya amma bai ba aikin Allah ba gashi bai da lahiya amma gashi wake da aikin Allah subhanahu wataala amma kai a ciwo bai ko kai ya kawo ba don ka san ba kuɗi za a baka ba sai ka koma gida ka makiri cikin gida wace wani makiri ya an kai magana ka shiko a bayan Allah na kwarai yace ita da so gara gara da nan ta akulu min sa'ata hu tana cin sanda kai bilham wa qura bi tarki min sa'ata hu bi alihi ai akahu sanda fi la'annaha yan sau an ce mata min sa'a domin yan sau yana unwani da ya ce kore dabbobi masu cuta mai ayyar ɗarun yana kore dabbobi da ita wayar zuru ha yana tsawatar dabbobi da ita don haka aka ce mata min sa'a kun ga annabi suleimanu kenan da ya rika sanda sai ta sunna bai saki ba sai da ya mutu ko da ya mutu bai sake ta ba sai da ya kwani ko da ya mutu bai sake ta ba ku ko kun yayin sanda yanzu ko kun gama kun yayin sanda yanzu ko kun gama kun ce sanda yayi ta to annabi dai bai ce yayi ta ba ya ban muku ita bukhari ya ce babu manfa'atul aka babin bayanin umhanin sanda ya kara da ya ce babu asa rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi auka ma kala babin bayanin sandunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gaba yace babun makanati aka haka dai idan kuka diba bukhari za ku ga ya ta kawo babi babi matsayin sanda aikin sanda kuma hadisai na yaka kawowa daga annabi da sabai ne ga bayanin sanda amma wai kun ka soke sanda kun ka ce musabakar gada ko iblisu bai yi ta bayan da an ka yato iblisu ma ko shi bai gane sharrin ta ba inda an ka yato bai yi ta ba sai yanzu wai ita a gaskiya amma sanda wai wanda a sanda adda sanda wai shaidani na subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka karanta bukhari kaga ko sanda nawa gare shi babin bayanin siyo rasulullah sandunan manzan Allah karanta ka ga ko sanda sai nawa sannan ka kara gaba ka karanta babin bayanin sunayen sandunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen sandunan manzo Allah to Allah mu dai kai maka roƙo duwa da al'amura suka kasance mu dai ka daidaita maka Allah wanda ka bi ya bi wanda ka bi ya bari mu dai ka daidaita maka sunna Allah ya gafarta mana falamma kharra lokacin da annabi Suleiman ya fado mai tan ya mutu ta bayyana jinnu sai al'amari ya bayyana ga aljanna in kashafa lahum sai al'amari ya bayyana kuran ya gare su an muhaffafatun ay annahum law kanu ya'lamuna gaiba kai su inda sun san gaibi wa minhum ma gaba anhu daga ciki akwai abin da ya koyi ga anhum gare su min mauti Suleiman na mutuwar Suleiman to inda sun san gaibi da sun san mutuwar Sulaiman da sun san ya mutu mana da fil azabil muhin da ba su zanna cikin azaba na mai walakanci suna ta ibadar nan aikin nan mai wahala da ya sa su ba da da da sun gane ya mutu bari za su yi to ba san ya mutu ba inda sun san ya mutu su da azab eh, al muhin ai amal shaq da aikin nan mai wahala gare su lidannihim saboda da to anna hayatahu khilafa zannihim wato rayuwa ce ta saba mazatansu wa zalika ilmul gaibi wannan shine ilimin gaibi wa huna yu'rafu kun ga da wannan aya nan ana gane annal jinna la ya'lamuna al-ghaiba lalle aljannu ba san gaibi ba alladhi huwa aqrabu ilayhim gaibin da akwai sa gare su ma ba su sani ba tunda wanga aiki suna ishawa suna kawo halar gaba san cewa mai hukunsa ya mutu ba wata masu hajjatuhun bi bukatar suna da shahuwa gare shi amma ba su gane cewa bale wanda ba shi ba kwamen babu aula gairu to wanda ya cancanta a ce ba san shi ba wanda bai kusa gare su alba'idu da anhum nan sanci gare su wa zalika aidan qabla an yumna min min istiraq as-sam'i fi sama wannan duka kana a hane su daga swato magana a cikin sama wa ba da wannan babu aula bayan an hana su ga satan magana ta shi kenan in an jima ka dawo ka ce ba a yi zai ka ji malam mana ya canza amma yanzu duk durmiya ɗaya aka ta yi idan ka yi ɗaya ana ana ta yi Allah ka kare mm. Na karka na lissabai لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل ذوات يكل خمط وأسل وشيء من سجر قليل الله كجافر تامنا كقارا من إيماني دلوقتي عنا يتمات مقانا ما شاء الله دا ونندر نام wani sabon karatu na nan game da mutanen da sun kai reni ga abin da aka ba su ku bar renawa hmm. dan jarin ka na dubu goma sai ka samu sana'ar da kai ka bar renawa yana iya an shi ya hana ma abinci ya hana ma kudin sayi ne hmm. in taka maka girman kai yana baka kana renawa to dubu goma nisa sayi hmm. matsayaci ba wani na nan da dubu goma mata biyu gare shi da ɗaya goma kullum ko a sai a ta kunya da dubu ne goma kai ka taho baka da baka da baka ba so baka da baka aje baka ba kowa aje ba yanzu da kuɗi da za ka sana'a to ko sata kai kuɗin sata ba su sana'a duk kayan da an ka saboda su sai an sai an sai an sace ko sai an sai a ki kawo ma kuɗi kai ko shekaran jiya na ga wani ya eh, shekaran jiya wace rana cikin satin da dai mm. na gane shi ne na ya ce malam nina ha mai kaza mai kaza nina mai kaza ka ga da ya sana'an nan wala malam nina ya ce na yi aure yanzu kuma na yi gida kuma gani na taho makka shekaran da shekaran je yau duk ba a bakwai guda ba mina na haɗu da shi kai godiya da shi Allah godiya ya kaso la in shakartu la abida naku in ni ba ku kun kai godiya to zan yi muku ƙari bi ya baka ka gode kan ka kai da abin nan da ya baka to zai maka ƙari amma wala in ka kafartum ina azabi la shadid yace amma in kun kai butulci kun kare na to ni za ka yi kana gane kana ko ni za ka yi in yi wa ta kai maka ko ina kan taba kayan mutane ka ji ba da daɗi Allah ya gafarta mana amin sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukan zunuban Allah da albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ibada. ibadarka da akhlasi da mutaba'a ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana da mu da uwaye da ɗaya da iyali Allah ka raya mu ahalis sunna Allah ka kashe mu ahalis sunna Allah ka tada mu cikin ahalis sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne muna roƙon ka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tausaya mana Allah ka taimaka mana mu duka da mu da waye da ɗaya da iyali Allah ka ba mu kariya da tsawonka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kullukullun masu kullukullun shiri saboda albarka sunayenka Allah iya da zuriya ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka saboda albarka sunayenka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka ba su ikon rike addinin ka da kyawu Allah ka ba su ikon rike addinin ka da kyawu duk wani abu da ya ɗauki hankalinsu daga karatu Allah ka tausaya musu Allah ka raba su da duk abin da ya ɗauki hankalinsu na karatu daga karatu da ibadarka ko menene Allah ka tausaya musu abubuwa ba shigalu waɗanda ka shagaltar da su Allah ka nisanta su gare su duk wasu abubuwan shagaltawa da ka shagaltar da iya da zuriya yana hana musu yin karatu da nazarin karatu Allah ka nisanta su ga wannan abin Allah ka nisanta su ga wannan abin Allah da mu da suwa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin sauran halittunka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Najeriya muku Allah ka zaunar da ita lahiya shugabanninta dukansu Allah ka shirya su ga hanya kama daidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka tausaya musu Allah ka sanar da su abin da Najeriya ka bukata don su gyara na mai gyaruwa don albarka sunayenka Allah ka sanar da su matsalolin Najeriya kuma ka ba su ikon gyarawa ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka azirta ma alherun su ka kare mu daga sharrorinsu. su ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isan mu don albarka sunayenka kuma ka ba mu halaliya da daraja sunayenka damuwa kowace iri da muke da ita Allah ka gusar da ita tsoro kowane iri da muke da shi Allah ka gusar da shi Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa ka arewa ka haɗa kai yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro ka gusar da hirgita do wata damuwa Allah ka gusar da ita do wani bakin ciki Allah ka gusar da shi do wani tsoro Allah ka gusar da shi Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka kare mu ka kare jihar nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kara ma jiharmu mu gudunmawarka da taimakonka Allah ka zauna da jiharmu mu lahiya Allah ka zaunar da ja malahiya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zaunar da mu lahiya mu dinga Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka sanar da su matsalolin jiha kuma ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su saboda albarka sunayenka ka ansa mana addu'o'in mu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah da albarka sunayenka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah laylan wa nahara Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka ya mana ka ansa mana addu'o'in Allah almusiran dan ta mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin ta saboda albarkar ka duk wata hitina Allah ka busar da ita duk wani tsoro Allah ka busar da shi Allah ka zaunar da musira lahiya Allah ka tausaya mana ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya saboda albarka sunayenka Allah mu duka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu ɗan makaranta Allah ka shirya su ɗan makaranta Allah ka daidaita su Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu Allah ka kare mu ka kare masallatai mu Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin masallatayen mu Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin masallatayen mu wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyin mu duka Allah ka ba mu cikakkar kariya da tsaronka lailan wa naharan inda duk muka ta kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya da mu da uwaye da diya da zuri da iyali da zuriya baki ɗaya inda duk muka yi ta Allah kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya abinda muka tebe da ka ba mu halaliya kuma ka ba mu nasara da albarka sunayenka ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka karfafa mu Allah ka girmama mu ka darajanta mu Allah ka karrama mu ka tuha mana asiri ka hishe mu kunya Allah ka tawa mana asiri ka ishe mu kunya Allah ka tawa mana asiri ka ishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyan makiyan ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga dariyan makiyan